da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba ta VOA Africa kan mita 200.5 zango na FM. Sai kuma wasu tashoshin suma a Nijar na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa rediyo ko kuma ka kan a fada cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu saurare yau Laraba talatin ga watan Mayun shekarar ta 2018 a wannan rana muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan ranar demokuraɗiyyar Najeriya da aka yi a jiya 20 ga watan Mayun wannan eh, shekarar. 29 jiya kenan ba? Eh, eh, kwana ɗaya da yi kenan. To shin ina muka fito? Ina muka tsaya? Ina kuma muka nufa musamman a maganar ci gaba da rashin ci gaban ƙasa. Eh, in ka kalli abin da kyau kana iya cewa an samu nasarori kuma an samu rashin nasarori nasarorin da aka samu ba kamar da aka ba da mulki daga wani karni zuwa wani karni ba tare da an samu tsiko na sojoji ba kamar yadda aka saba samu kowane lokaci a rashin ci gaban kuma da za ka kalla shine ai kusan wuri guda ake tsaye babu wani motsin da ake saboda za ka iske in wata gwamnatin ta zo ta iske wata mai, duk aikin da wata ta fara kafin ita ma ta fara nata kamata ta kammala wancan aiki domin ci gaba da sabon aiki wanda shi ma in ya fara wani in yau zai ci gaba. Sannan bayan mun ji ta bakin ɗan iya sai kuma amsoshin tambayar mu da muka maku a shafin mu na Facebook da Twitter har ma da tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe. To kamar yadda dole ta faɗa za a ji ta bakin ɗan iya to bari mu fara da ɗan iya da mu ji batunsa akan demokuraɗiyyar Najeriya. tun daga nesa yau na hangi ɗan iya na ta faman yi min dariya. Ina iske shi yace a gaskiya na ikar alamu sun nuna wannan azumi yana baka wuya. Na ce, uhm, kai dai bari kawai ɗan iya. ‘Yan ƙasa ‘yan uwana na ta faman ihun yunwa ne su kuma manya na ta bikin ranar demakaraɗiyya. Don ka san kowace ranar 29 ga watan Mayu ne muke bikin ranar demakaraɗiyya a Najeriya. A irin wannan rana ne kuma akan yi bikin baje bayani har ma a tuna wa 'yan ƙasa baya don tilawar tunano tilin ayyukan da aka yi wa 'yan ƙasa suka ci gajiya. Wato dai tun daga fannin tsarkake tsamin tsaro ilimi da tattalin arziki zuwa kiwon lafiya. Bana ma kuma na ji ma masu jawabi sun haɗa da maganar cin hanci da rashawan da da shi wannan gwamnati ke yawan fariya. Ni kuwa tambayar da nake ta faman turawa ita ce shi wai wanne ci ci gaba ne muka samu da za mu iya gaya wa duniya dan ya ce to na ikar duk da yake dai ta riga ta bayyana yau kana jin azumi ni ina ganin har yanzu fa a najeriya akwai bangarorin da ake zaman zulumi duk ko da yake a iya cewa an riga an karya lagon 'ya'yan kungiyar boko haram din da yanzu aka tura su can dajin sambisa cikin rami yanzu matsalar tsaro a ƙasar ita ce sace-sacen mutane da kuma rikicin da ke tsakanin makiyayi da manomi sannan idan kuma aka duba ɓangaren ilimi a iya cewa shi ma har yanzu akwai ga aikin da ya wuce a kira shi ƙarami tangal-tangal da tagayyarar tattalin arziki ko ta kai ga wani lokacin talakan ƙasa kan rasa abin a tahami hakanan ita ma dai maganar kiwon lafiya idan aka duba ta wani lokacin sai a yi fami saboda babu isassun kayan aiki da ƙwararrun likitoci a asibitocin da za su kawo ƙarshen wannan gurmi. A takaice dai a iya cewa ko da an samu wani ci gaba sanadin durowar demokaradiyya to har yanzu fa mafi akasarin 'yan ƙasa na ta faman tagumi. Na ce to ɗan iya Allah dai ya ganar da shugabanninmu su gane cewa akwai bambanci tsakanin riba da riba. Don burinmu mu 'yan ƙasa shine shugabanninmu su gane sai an samu sabon sauyi ne za mu gane an samu ci gaba. Ko da dai masana sun ce yanzu wannan gwamnati ta ɗora ƙasar a kyakkyawar turba, musamman ma dai a ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawan da ake ganin wannan gwamnati ta samu galaba. Hare-haren bama-bamai na Boko Haram ma yanzu a iya cewa sun laba tun da gashi nan 'ya'yan ƙungiyar na ta faman tuba. Ko da dai kamar yadda ka ce har yanzu fa a ɓangaren tsarkake tsamin tsaron wasu 'yan ƙasa na da sauran fargaba don haka dai akwai bukatar dire darar roman demokaradiyya da 'yan ƙasa za su yi ta faman warɓa ta yadda idan an zo taron bikin rana irin wannan ta demokaradiyya kowane ɗan ƙasa zai yaba musamman ganin a tsari irin na ita demokaradiyyar dai 'yan ƙasa ke zaben shugaba kenan akwai bukatar dole idan sun jirge bukatun gaban shugaban to ya dudduba so madalla dan iya <laughs> mm. Mm. ga kuma amsoshin tambayar da muka maku cewa shin ina aka fito mm. ina muke yanzu ina kuma muka nufa shekaru goma sha tara da furar demokaradiyya a najeriya ba tare da eh, ba tare da katsewarta ba haka taufa kin san da sai soja ya zo ya karba demokaradiyya kuma ba milkin soja sai mulkin demokaradiyya eh, to bari mu ji to ku biyo mu mu ji <laughs> Alhaji Haruna Kiramisau ya ce salam yau da gobe. A gaskiya an samu ci gaba ta fannin kiwon lafiya da kuma harkar noma, amma kuma ta fannin tsaro da ilimi akwai babban kalubale. To sai kuma Muhammad Hassan Budam inda ya ce yau da gobe ikon Allah to an ce da kare ana biki a gidansu ya ce ya gani a ƙasa saboda haka mu talakawan Najeriya ba mu san ana mulkin da ba. Da shi da mulkin soja duk ɗaya ne a gurina. na. ya Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayin talakawan ƙasanmu. Oga Usman da tawagar ka a kwana lafiya. Sai kuma saƙon goni mai gari gogini a Niger ko mm. niger ne ba mu san wanda yake nufi mm. kin san da yanayi da yake rubutawa. Eh. Ya ce salam yau da gobe shekaru sha tara da kafuwar demokuraɗiyyar Najeriya an samu ci gaba kuma an samu rikice-rikice da dama Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi amin sun amin. To amin amin. To sai kuma saƙon gaba. Muhammad Musa Damban inda ya ce sai dai mu ce ba yabo babu fallasa a kafar da makaraɗiya a Najeriya. Domin shi daman tumbin jimina akwai na ci akwai na zubarwa. Haka yi. <laughs> <laughs> karin magana ne babba a wajen nan. Eh. To sai kuma Umar babban yaya sabon gida ya ce salam yau da gobe wannan rana ta demokuraɗiyya tabbas ta sa mun samu ci gaba a fannin mulkin shugaba buhari fatan mu allah ya kara shugaba buhari lafiya to sai kuma na gaba inda ya fito daga abdulkadir husaini jambil allah sa na faɗa daidai ni a gani na an samu ci gaba a demokuraɗiyyar najeriya musamman kawo hansai da faɗin albarkacin bakinka gina tituna da sauransu sai kuma maryam aminu kan umai da garko ta ce Salam yau da gobe mu dai fatanmu a koyaushe ita ce kasarmu najeriya ta zama ita ce jagaba ba wai ci baya ba to sai kuma abdulkarim muhammad mai talatalu abuja inda ya ce a gaskiya demokaradiyya ta yi amfani a najeriya sosai ba kaɗan ba musamman ma a wannan mulkin baba buhari sai kuma ka dora digaga ɗan fulanin warji ya ce salam yau da gobe mu dai har kullum fatanmu shine mu samu ci gaba a ƙasarmu najeriya Sai kuma Zainab Barista Cule inda ta ce salam filin yau da gobe har yanzu mu talakawan Najeriya kawai tafiya muke yi a cikin duhu. Mun kasa sanin wace irin mulki ake yi mana. Musa Maina Kandila Bukar ya ce lalle yau da gobe abin kamar wasa yau shekaru sha tara tab ina taya murna ga al'umman Najeriya na wannan rana ta dimokuraɗiyya a ƙasar. To mun gode sai a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu kuma sai mu lallaba mu je domin jin wannan lamari wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana da masana wato a zauren muhawarar yau da gobe kenan daula mm. inda ya tambaye su wai shin an ci gaba ne an ci baya ne a'a ana wuri daya yauwa wannan dai tambayar da muka yi tun mm. farko mm. saboda haka bari mu bi sa Abuja mu ji me suka tattauna. Eh, in ka kalli abin da kyau kana iya cewa an samu nasarori kuma an samu rashin nasarori. nasarorin da aka samu ba kamar da aka ba da mulki daga wani karni zuwa wani karni ba tare da an samu tsiko na sojoji ba kamar da aka saba samu kowane lokaci sannan kuma zaka iske an samu ci gaba na gine-gine matasa sun waye gari cewa sun fara fahimta ita makaradiyar kanta da kuma aikace-aikace da za ka iske an yi sababbin wurare irin kamar sababbin universities da aka kawo sababbin wuraren aiki da aka kawo wanda za ka iske da a ɗan ƙarni kaɗan sai ka iske university guda ɗaya ce yanzu kusan in ka duba kowace jiha kusan kowace jiha suna da university banda ta federal government sannan kuma akwai ta kuma jiha kanta to waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muka kalla muke ganin an samu ci gaba rashin ci gaban kuma da za ka kalla shine ai kusan wuri guda ake tsaye babu wani motsin da ake saboda za ka iske in wata gwamnatin ta zo ta iske wata maimakon duk aikin da wata ta fara kafin ita ma ta fara nata kamata ta kammala wancan aiki domin ci gaba da sabon aiki wanda shi ma in ya fara wani in yau zai ci gaba wato imran kana nufin sai idan wata sabuwar gwamnati ta zo sai ta rusa abubuwan da ta baya ta bari ita kuma ta kirkiro nata sabi eh, ai kwata kwata wancan duk aikin da wata gwamnatin ta yi ba ta kallon shi a matsayin aiki komin kyan shi komin amfanin shi sai dai ta tunanin ita ma ba ta kawo nata kuma lokaci ba zai bata dama ba ta waye gari cewa ita ma wanda za ta fara din har ta gama sai ka iske duk an waye gari sai an zo an tara ayyuka waɗanda ba baki da saba da yawa waccan gwamnatin ta nata wannan ta nata waccan ta nata amma da duk wanda ya zo saboda tasirin aikin zai wayi gari ya tabbatar da ya kammala waɗancan ayyukan kafin shi ya ɗora nashi sai ya ga an samu ci gaba da yawa abubuwan da ake so a yi an yi saboda shi ma lokacin da zai fara nashi ba zai iya gama nashi ba ko da shekara goma sha shida ko za ka bashi ba wai ka bashi ma shekara takwas ba to in yayi hakan sai ka iske shi ne ci gaban da za a samu in gidaje ne sai ka iske ya fara nashi shi ma har ya gama na wancan ya dora wani in ma makarantu ne ko ma menene sai ka iske ana ci gaba wato dai kana nufin yawan shekarun mulki a Najeriya baya sa shugaba ya gama duk abin da yake so. A'a ba zai iya ba. Ai saboda halitta ce da babu wani dan adam da ke samun biyan bukata 100 bisa 100. Barista Khalid Isa kai ko me zaka ce kan wannan? To ni abin da zan ce shine kamar yanda ka magana daga 1999 zuwa yanzu nasarar da aka samu ni zan kalle ta a matsayin kawai kamar hanyar sadarwa da aka ce gashi mulkin Obasanjo an zo an kawo hanyar GSM an samu duka ana iya sadarwa zumunci ya karu. Amma ka kalli rashin nasarori kamar yanda shi mai magana ne ilimi ni ban ga wani cewa aka samu wannan jami'o ne magana cewa gina jami'o kawai kan dai abu ne kawai haƙƙin mai haƙƙin shiga rijiyar nan ana ta ƙasa tunda ka kalli ilimin shi me kyawun shi me kuma darajar shi bai da wani daraja saboda in ka kalla duk sun kisa daraja shi su kawo abin da kamata ce ilimin yayi kyau zaka waye gari cewa wai sai ka sauka shayansu suna kaiwa can kasashen waje wanda sun samu ilimin nan a lokacin nan kyauta suka same shi da kuma abubuwa masu kyawun daraja na koyarwan hanyoyin da za a koyar a samu ilimin sai kalli kasashe irin su Ghana irin su Uganda yau a waye gari wai su ne ake zuwa dan Najeriya ta je karatun har jami'a wurin wanda a da an ka kalla a baya can a baya har firamare mu suna koyarwa a cikin firamare ba jami'o'in mu da kuma secondary school din mu ba in dai maka za a cewa magana bangaren ilimi ya kamata a dawo a zo a kalla irin su 1976 kai a koma ma zuwa ma da 60 lokacin Sardauna ya suka yi suka sa wancan ginshiki suka shimfiɗa tabar manya za a zo a ce har ma zuwa yanzu in ka kalli kamar misali ka ta yi cikin jami'o'in mu da sai ga an gina katuwar madaba na koyar da ɗalibai za ga a lokacin bai wuce kwara mutum goma ko sha bakwai a ciki ba amma sai kalla wani mun malami ne ke cewa wai ya za a ci lokacin za zo ci kona amma yau ka je kalla cewa za ganin mutum 300 300 a shirko kaka su sun yi tunanin gina wancan gine-ginen da suka kai ashe sun kalli cewa gaba za a zo fa a samu al'umma za ta yi yawa to amma shugaban yanzu ba su da wannan hangen sai ka zo ka waye gari shugaba ya zo har ya ga mulkin shekara hudu shekara takwas babu wani abu da zaka zo kalla ka ce yayi gashi za dinga tana da shi bayan bashi ya tafi ah, imran ah, mu dawo gare ka ah, idan ka duba duk lokacin da za a je kamfen kamar kalmomin da ake maimaitawa iri ɗaya ne za a yi hanya za a yi wutar lantarki za a yi asibitoci me yasa lamuran kullum suke zama haka ne wato ma'ana waɗannan abubuwan ba za a taɓa ƙoshi da su ba a ai shi mu ne sun sha haushi haushin da suka sha kuwa ai abubuwa ne waɗanda tuni ya kamata a ce an gama wannan duk wanda zai zo abin da zai baka mamaki kama ba sauran waɗancan karnukan lokacin da aka yi lokacin su su shagari da sauransu daga nan 1999 zuwa yanzu har yanzu in mutum zo magana lahiya zai maka magana hanya zai maka magana ruwan sha zai maka magana wutar lantarki zai maka magana noma waɗanda tuni ya kamata a ce duk an gama waɗannan abubuwan to amma har gobe saboda fahimtar da suka yi mu matasa ba mu san abin da ke damu mu ba mu matasa muna da kwaɗa kaɗai mu matasa muna da karancin ilimi da fahimta shi kullum ake maimaita mana abin ake ɗauka mu kamar mu san abin da muke ba in matasa suka yi hakuri muka tattaru muka koma akai karatu duk irin yadda ya kamata wanda duk kaga yau ya zama wani abu ko sanata ne ko gwamna ko shugaban kasa wancan karatun da ya yi ya samu tarbiyya mai kyau ya ilmantu shi sa har ya samu damar da yake da ita wanda duk sha'awar da kake mashi yau gobe inda kai ma za ka koma ka ɗauki shekara goma ko sha kai ma kai karatun nan za ka ka zama daidai da irin abin da ya zama zaɓe ne tunda muna da wani adadi wanda sai kana da karatu kaza za a yi karatunka da wayewa da irin tarbiyyar ta samu shi sa mutane za su sha'awar su da kansu su ka zo kai musu takara kaza amma daga inda aka zama mutane ba su da ilimi kullun zuwa ake a za ka ana maimaitawa wanda ya shekaran jiya shi zai je yau ma da gobe ma shi yake so ya yi saboda ai gani yake mutane ba su da ilimin da za su shi kadai ke da ilimi saboda kila ma ba ba a kasan nan ya karatu ba ko kuma lokacin da ya karatu an taimake shi a bai tunanin ya ba da gudunmuwa irin wanda aka bashi shi yasa yau gashi rasuwar wani kusan shekara hamsin da wani abu amma in dai za a buga wani misali na kyau na dacewa da cancanta sai dai a misali da saddauna a misali da fawa Balewa a misali da Sarka to wai su waɗanda suke jagorantar mu yanzu me za su yi wanda su ma gobe za mu rika tuna su har mu rika yi musu addu'a kamar yadda muke waɗannan yawa za mu dawo wannan magana ta su sardauna ɗin amma da yake kusan ana maganar zaman demokuraɗiyya ne watakila mun fara daga 1999 ne zuwa yanzu barista khalid ishaq a bangaren yancin dan adam watakila ana cewa demokuraɗiyya dama mulki ne na jama'a da jama'a kan zaɓa su yi komai shin an samu nasarori wajen yancin bani adama a gaskiya in ka kalla a matsayin wannan magana da na yanci da sauki nasarorin kaɗan ne ba yawa saboda har yanzu in ka kalla yanayin yadda muke ma ra'a kenan karan tsaye a taka ta ko wani abu ko da ma an bada ita cewa wannan ya kamata a kyale shi na da wannan yanci ya wani abu za ga shugabannin ba za su mata wannan biyayya ba suna mata karan tsaye abubuwa ne wanda ya kamata a ce an wuce lokacin tunda har yanzu za ga ana ma wanda yake kamar dan rajin kare haƙi ko dan jarida ko wani abu tunda in na tuna baya akwai wani zaɓe da aka yi a baya wanda in yan jarida sun tafi ko kuma mutum ya to zai kare haƙi ya dan adam ko kuma ya kare haƙin al'umma da ke wannan wurin za ga an sa jami'an tsaro suna cin mutunci suna bugun shi an kama shi an kulle shi an yi wani abu kaga ina maganan kara kin nada ba a bashi wannan yancin ba kuma yana dama a demokradiyyance ya nuna wannan rashin kyawun abin da ake so ko kuma ya nuna kyawun abin da za a yi ko kuma ya fito ya faɗa albarkacin bakin shi game da cewa haka ya kamata abu ya zama ko haka kamata ya zama su yan siyasan da aka gangaro a lokacin ba su bar wannan abin yayi tasiri ba bisa suna ma ita shari'a karatsi akan haka to Imran abin da nake nufi dazu da maganar su Sardauna da bana so mu wuce wannan ah, kusan labarin da muke da shi su Sardauna din nan suna mala da labarin cewa idan suka zauna za iya halaka su wato ma'ana inda sun so da sun gudu yan siyasan yanzu kuma yana ganin kamar kansu suke fara cinuwa sai a ce idan kuka bari aka samu rikici ba su fa turai za su tafi hmm. to ai rashin gaskiya take kawo haka su ai gashi sun yi in ka duba jami'an tsaron da suka rika tsaron su a wancan lokaci su wake tsaron su kuma kowane lokaci ka zaka iya ganin su inda duk kake suke zaka iya samun su ba ka da wani shamaki ko wani abu da zai hana ka gan su saboda basu ci kodin kowa ba da haka hankalin su kwance su in ma duk abin da za a yi musu an daɗe saboda in ka zo da bisa ga cin amana da waɗannan abubuwan ya sa haka aka laka su amma yanzu ka duba jami'an da muke da su ka duba shugabannin da muke da su labarin da nake baka yanzu jami'an 'yan sanda da sojoji da sss waɗanda suke tsaron shugabanninmu sun fi waɗanda suka rage a ƙasa yawa sai ka iske gamna kawai yana da ɗan sanda wajen ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku shi kadai wai duk tsaron shi suke sannan zaka iske haka zaka yi ta ganin daki daki haka zaka iske gwamna haka zaka iske shugaban kasa haka zaka mataimakin gwamna duka sun kwashi jami'an tsaron sun maida gindin su saboda irin abubuwan da suke kuma in ka ƙara kallon abin da kyau ai rashin gaskiya duke kawo haka saboda duk yadda za kalla abin ka ce wai akwai wani yanci ko kuma wani cancanta ya zama labari dalili kuwa in har irin waɗanda ke cikin su yau za a tozarta su a wulakanta su duk da su ma suna da jami'an tsaron to waye ba a yi ma wani abin da ake mashi ji abin da aka yi madina malayi ai ko ba komi ya kamata kamata a ce an kira shi an ce mashi ana neman shi ya kawo kanshi ba a kama shi ba kamar ordinary mutum kamata a ce an kama shi an dunkule shi an jefa shi a cikin mota har ana tahiya har yana ikirarin cewa shi ba zai je saboda in ya ji kanshi za a yi in dai har rayuwar shi bata zama cewa tana da kariya ba to duk wani talaka ko wani matashi da ke ganin cewa zai iya zuwa ya wani abu ai kaga labari ne dan haka a koma ma gaskiya ba a ce kar a ba su jami'an tsaro ba amma ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ya isa sauran su koma su gaba da tsaron rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu ha kuma in ana ganin ba za su isa ba ai a ƙara ƙara ɗaukar wasu ma'aikatan domin kusan a waye gari cewa kowane irin ɗan adam yana da mutanen da suke kula da shi ba wai a waye gari a ce sai sanata ba ko ɗan majalisa ko gwamna ko shugaban ƙasa kawai wanda su suka kwashe waɗannan mutanen gabaki ɗaya suka tara a wurin su saboda rashin gaskiya kullum gani suke za a iya hawar musu waɗanda su na bayan da muke misali da su ba su tunanin haka saboda kullum ba su taɓa kayanka ba ba su taɓa kayana ba ba su ci ba ba su sha ba ba su zalunci wani ba su komi ba da haka gani suke su Allah ke tare da su amma wannan gani suke ma kamar ba Allah ke tsare da su ba su waɗannan jami'an tsaron ke tsare da su ake zargin jami'an ai kamar aikin su shine kare kawai shugabanni eh. ai ai su ko suke karewa a ah, in dai za a ce maka gamna guda ɗaya yana da majiya jami'an tsaro guda 100 ko 200 ko 300 to eh, yanzu ni da kai mutum nawa muke da su waɗanda suke tsare da rayukan mu ko kuma suke kula da su dai kawai kai ta addu'a kawai ka mu hanya na yadda na yadda sai mu dogara da Allah kawai shi kawai ke tsare da mu ah, barista Khalid Eh, mu koma bangaren na san eh, irin dan gwagwarmaya irin ka dole kana tafiye-tafiye yaya bangaren hanyoyi na Najeriya sun gyaru gaskiya wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta wannan bangaren saboda har yanzu hanyoyin mu kaman kawai taraku ne kawai na kisan mutane har gobe ana na akan haka tunda in ka kalla yanzu hanyar ta tashi daga nan Abuja zuwa Auci ka bi Talakwaja ka je har ka wuce Allah misali kana nema ka nemi bangaren su ribas da sauransu wannan hanyoyi duk ba su da kyau kuma an ba da ayyukan su tun da wacce gwamnati zo da kan magana aljihu al'ummar mu ina za mu je yan ƙasa ta najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni to sai mu ce tattaunawar kenan to saboda wannan kin ga magana da suka ɗauko mai mahimmanci mm. ce to saboda haka sai muka ce to bari mu samu akan magana wannan demokuraɗiyya da ake magana mm. akwai wanda suke da wata kungiya mai zaman kanta ta sislak wato wanda kuma sukan sa ido akan harkar da ta shafi irin wannan siyasa majalisa mm. can hanci da rashawa da makamantan su yasa muka ce bari mu nemo awal musa rafsanjani mu ji ko da minti hudu ne mu bashi duk da yake ba lokaci sosai um, malam musa assalamu alaikum malam awal Salamu alaikum Malam Musa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Salamu Barka da wannan lokacin. To, aji Rafsan Jani kaji abin yawa kaji mm. abin da muka tabo maganar demokuraɗiyya a Najeriya. Muna son ka dunkule mana a matsayin ku na kungiyar da kuke sa ido akan al'amuran nan na siyasa, cin hanci da rashawa, waye mm. ne da duka. Yaya ake ciki demokuraɗiyya a Najeriya? Bari mu baka minti uku zuwa hudu. Mm. da farko dai mun ji daɗi dai muna cin mulkin demokuraɗiyya saboda idan aka auna kamar baya kamar yadda lokacin da ake cikin tsarin mulkin sojoji mm. akwai cizinawa akwai akwai rashin bawa mutane 'yan ƙasa sanar da za su tafi ra'ayinsu ko kuma su yi abin da suke so su yi. To mm. amma demokuraɗiyya Allah ka an zo an samu waɗannan damar amma eh, akwai sauran dai aiki da dama a ƙasa saboda yawanci mutane ba su fuskanci demokuraɗiyya ɗin ba mm. saboda yawanci mutane sun ɗauka kamar demokuraɗiyya wani lafin ne mm. ah, mm. latin ne da za a ringa ah, kashe mutane ko kuma ana rinjimu ko kuma ana zage-zage ko kuma ana sace-sace saboda akwai wasu da dama waɗanda ba su fuskanci demokuraɗiyya ba suna gan cewa demokuraɗiyya wata hanya ce ta tafar kuɗin kasa demokuraɗiyya ce wata hanya ce ta wato yin ah, rigimu ko kuma kashe-kashe da ake fama da shi a kasa. Mm. Ah, akwai cikakken ah, babban aiki a kan kanmu don mu fuskanci demokradiyya wani tsari ne da ba wa mutane ɗan kasa dama a dama da su a fiɗa da su wajen hankar ɓangaren tattalin arziki mm. wajen harkar wato dama wata siyasa wajen harkar ba da gudunmawa don kasa kasa. kuma wato yaƙi da cin hanci da rashawa da mm. rashin adalci da rashin gaskiya mm. kamar yadda muka san demokuraɗiyya tsarin mulkin demokuraɗiyya ya bari eh. ya bayyana a kai eh, eh, amma gaskiya a najeriya kan mm. akwai wasu mutanen da ba su fuskanci cewa demokuraɗiyya abin da suke nufi kenan ba a sun ɗauka demokuraɗiyya wasu dama ce a zage mutane a su a cikin mm. mutane a tsakanin mutane mm. ko kuma a rashin da'a ko kuma a rashin gaskiya ko kuma a rinda ta kamar yadda muka ga wasu da aka ba su amanar jagoranci suna tafi tafi kudin kasa suna gurbi da wasu tattalin arzikin kasa da jihohi da ƙananan hukumominsu da kuma sa rigimu a cikin al'umma shi ne demokaradiyya ba saboda haka gaskiya akwai sauran gyara wajen eh. ɓangaren to eh, eh malam awal eh malam awal yawa ban katse ka ba ya haƙuri na ce a cikin kila ɗan kalma ɗaya biyu misali idan aka ce me za ka ba da shawara menene guda ɗaya aka gyara shi siyasar najeriya ta miƙe abu ɗaya ko biyu me za ka iya ce mana babban abin da za mu ce shine a fuskanci cewa wato yi takara mm-hmm. kuma wakilcin jama'a amana ce kuma mm-hmm. abu ne mm. wanda ke dole ne an kana da nauyin da za ka ba da bayanan abin da kake hukuncin da kake yi kuma a ba ɗan ƙasa dama tattauna a ra'ayin su don su kawo gudunmawarsu a cikin harkar demokuraɗiyya. To mun gode malam awal <laughs> saboda lokaci dole mu kyale ka a haka. Mm. Amma zuwa mako mai zuwa zamu waiwayi magana akan irin wannan tsalle da ake ta yi wannan ya koma wacce jam'iyya wannan ya da wannan wannan ya mm, kungula ta koma gidanta na tsamiya duk irin wannan abu. Mun gode sosai. To malam mun gode a sharuwa lafiya. Haka. To daula yanzu bari mu lallaba tun da kin ce a sharuwa lafiya. To ya ina mm. zaki kai mu? Eh. To ina kake so mu tafi? Tafi da mu kicin kawai. <laughs> Eh to bari mu koma <laughs> eh, ɗakin girki. Wato kwalamar Ramadan. Yanzu na ji mm, magana. Mm. Salamu alaikum. ‘Yan uwana mata barkanmu da yini. A yau a filin namu za mu yi abin nan ne kan ɗan abin sha mai ɗan sanyi-sanyi. Za mu yi lemu ne na citta ɗanya tare da na'ana'a ita ma ɗanya idan uwar gida ta tashi za ta nemi na'ana'a ta ta nemi na'ana'a ta mai yawa ɗanya amma in ta nema sannan za ta zo ta wanke ta saboda akwai ƙasa-ƙasa za ta gani a ta wanke ta sosai idan ta wanke abinta sosai sannan sai ta ɗan tsane ta agwagwa don ta tsane sannan uwar gida sai ta tsitsige ta tsitsige ta tara a wata roba duk ta tsitsige wannan na'ana'a sai ta aje gefe sannan ta samu citta ta danya ita ma ta fere ta ta yanyanka ta sai ta hada tare da wannan na'ana'a sai ta aje gefe sannan uwar gida za ta nemi wannan fasta class din da akwai na lemun tsami na lemon ana samu to idan ta neme shi za ta yi amfani da shi sai dai in bata same shi bane sai ta sanya sukari maimakon wannan lemon din shi lemun tsamin kuma akwai irin na ruwa din nan flavor na ruwa shi ma na lemun tsami in ta samu shi ma ta tanaje shi in babu shi ma tana iya barin shi to idan uwar gida ta tashi in akwai wannan first class din nan na lemon din nan na lemun tsami sai ta dama shi a matsayin shi ne ruwan da za ta markaɗa wannan na'ana'a da citta idan ta dama sannan sai ta ka in ba ta da wannan fasta class din to sai ta samu sukarinta ta zuba ta fara sa mishi ruwan zafi dan ya dan narke ruwan zafi kadan dan ya narkar da shi sannan sai ta bai da ruwan sanyi yanda daidai zakin da take so to daidai haka nan za ta bar shi dan ta wannan markade duk yanda ya samu ko na fasta class din na lemun tsamin ko sukarin idan uwar gida ta tashi ta rika diba wannan ruwan nan na foster club ko na sukari din nan sai ta zuba wannan na'a-na'a a blender ta tare da wannan ta danya sai ta markaɗa ta ta markaɗa ta markaɗu sosai idan ta markaɗu sai ta tace abinta da rariya mai zaga-zaga in kuma ba ta so ma tana iya barin shi haka nan ta sha ya danganta ga yanda mutum yake so idan ta gama wannan markaɗe gaba ɗaya ta aje shi a cikin roba ko ɗan bokitin ta mai marfi sai ta kawo wannan flavor nan na lemun tsami na ruwa in ta samu sai ta ɗanɗiga diga a ciki idan tana so tana iya samun wannan tsawon abin da wannan food color ɗin nan kalan nan tsanwa ita ma a kwalba take kamar yadda wannan flavor nan yake a kwalba na ruwa haka take shi ma sai ta dan diga shi kaɗan dan dan ƙara bata kala mai ruwan ganye haka amma in ba ta so tana iya bari to sai ta ɗauki abinta sai ta sanya a cikin fridge. sai ya sanyi a sha ruwa lafiya To, kin ji dai wannan abin sha mai sanyi ne. <laughs> Kin san eh, idan aka mm. saka a Ramadan eh, musamman kin ga gaba ake da shan ruwa yanzu a Najeriya. Yan mm. kila ban tsamanin suna da awa biyu ba nan gaba. Mm. To kin ga abin kenan mai zafin nama. yanzu nan zai iya nemo nan da nan zaki sinadarin a hada da sauri nan da nan ce a ah, ai mun ji ai kwalamar ramadan kuma ka san da kwalamar take kana ji zaka ji kana son ka sha <laughs> ka dan kurba musamman eh. yayi dan yayi to yanzu sai in ce a mako mai zuwa irin wannan rana ita yau kenan ta laraba mm. ina kamar yadda na fara faɗa zamu nemo masana mu tattauna canje-canjen siyasa na 'yan siyasa mm. wato irin wannan ya koma jam'iyya kai jam'iyya ne wannan ya koma wannan daga wannan ya koma wannan wani kuma mm. daga inda ya fito yake komawa eh to dai za ji yana da mm. nasaba da kashe mu raba ne ko ko siyasa ce ko ko aƙida ce duk zamu ji to duk zamu ji mako mai zuwa idan Allah ya eh. kai mu yanzu mm. kan to duka duka dole anan zamu tattara ina mu ina mu sai gobe in Allah ya kai mu mu sake dawa a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa a madadin abokiyar aiki ne Daula Salim sai kuma Julie Leathers Crush wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Scape ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu sha ruwa lafiya.